واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta Juma'a ashirin da ɗaya ga watan Ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da ashirin da biyu ga watan Abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Muna nan a cikin yardan Allah da sansa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma. muna tafsirin sura ta goma sha shida a cikin tsarin surorin alkur'ani mai girma wato suratun nah surar ƙudan zuma a wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da tafnil Jarwa. babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Jiya malam ya karanta mana aya ta farko a cikin suratul Nahl amma lokaci ya riske mu ba mu kammala bayani ba don haka malam zai nana ta insha Allah sai mu ci gaba. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون الله سبحانه وتعالى يتي أتى أمر الله الأمر ألا يازو من يبيان أبن دم على ما يسكي نفيد أمر الله zance na farko a jiya da muka karanto aka ce abin da ake nufi da shi tashin alkiyama kamar yadda ibn Qutayba ya faɗa radiyallahu anhu zance na biyu da aka samo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma aka ce shine zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ya tabbata a cikin hadisi na Sahal bin Sa'd bin Sa'idi radiyallahu an Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce bu'istu ana wa saa kahatayn wato an aiko ni da ni da tashin alqiyama kamar haka muke wato hannu manuniya da kuma na tsakiya da wannan abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake nufi da amrullahi anan wato shine zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zance na uku da aka samu daga dhahak radiyallahu an duk da bai inganta ba yace abinda ake nufi da amrullah al-ahkam wal fara'id wato hukunce hukunce da kuma ainihin farin lola isnadin hadisin bai inganta ba na farko kenan na biyu malamai suka ce ba a taɓa samun sahabbai radiyallahu anhum suna hanzarin Allah ya saukan musu da wani hukunci ba wanda yake bai sauka ba don haka wannan magana suka ce ba ita ce ake nufi a nan ba zance na hudu da aka samu daga ainihin eh, ibn al'ambari abubakar ibn al'ambari radiyallahu an ya ce abinda ake nufi da amurullah azabullah wato azabar Allah kamar yadda wasu wuraren aka samu zance na ƙarshe na biyar wanda aka samu daga mawardi radiyallahu an ce wa'idun lil mushrikeen wato wannan aya ta sauka ne domin ta yi gargaɗi ga mushrikai duk kuma mutumin da yake neman azabar Allah ta sauka to wannan aya tana masa gargaɗi da cewa ya shiga taitayinsa ya kuma ainihin hattara ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah subhanahu wata'ala ya zo a don haka kar ku hanzarce shi idan ka duba ayoyi da dama zaka ga kullum dukkanin jama'an da Allah subhanahu wata'ala wato ya aiki annabawa zuwa gare su kullum ba su da magana sai dai a sauka musu da azaba maimakon su roƙa makansu shiriya su ce ka roƙa mana Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to kullun sai dai su yi wa annabin da Allah ya aika zuwa gare su gatsi in kai annabi ne da gaske saukan mana da kaza in kai kaza da kaza ne yi mana kaza annabi salih alaihi salatu wassalam mutanansa sun masa irin haka yace qala ya qaumi lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun ya ku mutane hanzarin me kuke yi na saukar azaba ni na fi ganin abin da ya fi kyautuwa da ku ku nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ta yi ku za ku samu rahama amma su ba shi bane tunaninsu haka mutanen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu rabbana ajjil lana kabla qabla yawm hisab wani wuri in ka koma wa id qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' awaitina bi azabin alim ka a saukan mana da ainihin duwatsu na wuta ko kuma azaba ta zo mana su ba su roƙa ma kansu shari'a kullun sai dai fitina azaba tashin hankali shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wasu wurare yake cewa yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq su waɗanda suka yi imani suna tsoron kamun Allah subhanahu wa ta'ala saboda sun san gaskiya ne, amma waɗanda ba su yi imani ba har kullum su gafi suke suna jara'a wato a musu kaza, a yi kaza, to amma da sun san haƙiƙanin Allah subhanahu wa ta'ala da ba za su yi wannan ba. Wa yasta ajilunaka bis a qabla al-hasana wa qad min ƙablihimul al-masulat. suna cewa azaba azaba Allah subhanahu wa ta'ala fi ai misalan waɗanda suka shuɗe na al'ummomi ya riga ya gabace su, cin ba za su hankalta ba, wa ya stajilu na ka bil'azab, lan yi klifa Allah wa'ada, wa inna yau mana inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta Yadda kuke tunanin ba za a kama ku ba, azaba ba za ta zo ba, to yini ainihin a wuri ɗaya, yini dubu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wato abin nan kwana ɗaya na daidai da yini dubu ɗaya ko a lissafin ko a wurin Allah subhanahu ta'ala za ku lissafa ku lissafa yini dubu ɗaya ko kuma shekara dubu ɗaya ka ta lissafin shekara dubu ɗaya to yana daidai da yini guda ɗaya ne a wurin Allah subhanahu ta'ala to wanda yake da wannan iko shine ainihin ba zai iya kama kuskin azaba ba to irin waɗannan a cikin alkur'ani sunna na su da yawa qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi ma indi ma tastajiluna bi in al-hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khayrul fasilin qul law anna indi ma tastajiluna bihi da al-amru bayni wa bainakum idan da abinda kuke nema ni a wurina yake na saukar azaba a saukar da ita to da ni a wuri na abin yake da an saukar da azaban duk wanda zai rayu ya rayu wanda kuma zai kare ya kare amma sa'ad da kuka yi saboda abun ni ba auri nake ba wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifa Allah wa'da wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun don haka har kullun ba wai azaba bace mutum zai nema Kullum ya nemi kariyar Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi dacewa ya nemi gamawa lafiya shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullun zaka ga cikin abin da aka samu daga sunan wato riwayar Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhuma ya kasance kullum safe da yamma yakan ce Allahumma inni as'aluka al-afiya fi duniya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa duniyaya wa mali wa ahli da'iman annabi Alayhi salatu wassalam yakan nana ta irin waɗannan abubuwa saboda kullun kana kiran fitina kullum kana kiran fitina to wata ran za ta in maka in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kasurat in budi kuke nema wato fitina azaba tashin hankali to ga abun nan yazo ya same ku domin Abu Jahl ya kasance yana dukan kirji yana cewa da mu da wannan yaro wai annabi sallallahu ya Allah duk wanda ya kada zumunci yayi abin da bai dace ba Allah ka tozarta shi ka wulakanta shi kai kaza lokacin da aka zo yaƙi ya samu sai aka ce to in jafa'i kuke kira to ga jafa'in nan ya riga ya samu amma in za ku daina to wannan ya fi muku alkhairi don haka fala sanjilo kar ku hanzarci azaba ha'un din malaman tafsiri sun tafi matafiya gida biyu shin ha'un ɗin nan tana komawa ne ga ismul jalala sunan Allah subhanahu Ta'ala akwai daga cikin malamai wanda suka fassara haka don haka ma'anar sai ta zama ata amurullahi al'amarin Allah subhanahu Ta'ala ya zo fala Kar ku hanzarci Allah wurin ya sauka muku da azaba matafiya ta farko kenan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ha'un innan wato tana komawa ne zuwa ga azaba a ata amrullahi azabar Allah subhanahu wata'ala ta sauka ko ta zo fala kar karku hanzarki zuwan azaba saboda in ta zo ainihin ba za a maida ita ba ana fahimta wala yuraddu ba suna an qaumil mujrimin in azaba ta sauka babu wanda za a yaye ma sai ta cinye kowa da kowa kamar halin da muke ciki a yanzu kaga wani kasuwa ne ya fita sai ajalin shi ya sauka wani ya tafi neman abinci ajalin shi ya sauka gashi nan dai abubuwa daban-daban daban don haka kar ku hanzarci saukan azaba subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata da kuma ɗaukaka ga Allah subhanahu wata'ala amma yushrikun daga abinda suke hada Allah subhanahu wata'ala da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce ya ga musu kasu hanzari sa'urikum ayati fala tasta'jilun zan nuna muku ayoyi na daban-daban don haka ba sai kun yi hanzari ba kar ku yi gaugawa wani zubin kaji Allah sun yana ba shi hakuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahu kar kai hanzari yadda su suke neman hanzari din kada kai wani zubin kaji Allah sun ta'ala na cewa wato ainihin hanzarin da suke nema a nan duniya to a cikin wuta za su same shi qutilan kharasun alladhina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum 'ala an-nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajilun ku ɗanɗani wannan azabar da kuke neman ta a duniya wacce bata sauka ɗin ba yanzu ku ɗanɗane ta nan a cikin wuta don haka har kullum mutum zai nemi dacewa ne da kuma shiriya da gamawa lafiya ba fitina da kuma jafa'i ba ana ban labari wai akwai na dattijo kullum ya zauna wai zai ce Allah ya kawo abun gudu <laughs> dattijo ba kullum ya zauna zai ce Allah ya kawo abun gudu shikenan wata rana ana cikin irin wannan turmutsutsun na shekarun baya kamar bakwai takwas baya sai sojoji su zafi suka fito patrol sai suka ramba shi suka sa shi tsallan kwatsu suka gwagwata shi sai da ya laushi sai wani wata shi ke cewa washe gari kenan bayan ya samu kansa ya jinya ya jinya ya dawo ce Allah ya kawo abin gudu sai mai ashe ce kai mahaifinka <laughs> shi yanzu ya yi ritaya sau don haka har kullum kada ainihin a nemi saukar azaba domin ba ta da amfani ga al'umma kaga yanzu abu ya ishe a sun ma'iza ma waka amantun bi al'ana wa ƙarikuntun tumbi ta sajilo kaga dai abu ya ishi kowa kowa na cikin zulumi ba ka da kuɗin baka huta ba ka samu kuɗin baka tsahirta ba yanzu da ainihin kuɗi ne ake ake sata to yanzu kai ne jari ana fahimta saboda kai in aka kama ka tun tunaninsu dole mutanen ka za su yi yadda za su yi ainihin su je su fanshe ka sannan yanzu abin yana ɗaukar salo-salo wani zubin an kama mutum kaji an ce sai an kai mashina guda uku boko haram kusan dubu ɗari bakwai da hamsin hamsin sau uku misali ko kuma a ce akai katan katan na giya katan goma abubuwa shi nan daban-daban don haka neman fitina ta sauka fa inna lilladina zalamu azaban misla zanubi ashabihim fala yastajilun ba ta da kyau kwata-kwata kullum ka nemi Allah subhanahu wata'ala lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya har ma kuma da abin da lafiya za ta ci na'am ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala yake yunazzilul mala'ikata Allah Shi ke sassaukar da mala'iku ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idhan Allah yana sassaukar da mala'iku bir da kuma ruhi min amrihi daga ainihin al'amarinsa ko kuma umurninsa malamai sun fassara ruhin nan gida gida za mu kai ƙarshen aya sannan mu dawo mu ɗauki gaba-gaba mu ji sannan mu rinjayar da abin da malamai suke gani shine wanda ya fi rinjaye. mala’ika mala'ikata bin ruhi min amri. Allah subhanahu wa ta'ala yana sassaukar da mala'iku da ruhi da ainihin umarninsa koko daga wani al'amarinsa, alaman ya sha a kan wanda ya so min ibadihi daga cikin bayansa. An an biru abin da yake cewa ku yi gargaɗi, annahu yadda abu yake la ilaha illa ana babu wani abin bautawa da gaskiya sai ni fattako ni da haka ku ji tsorona idan ka koma cikin riwayat ibn kathir rahmatullahi alaihi da shi da abu amr suna karanta yunzilul mala'ikata wato bitakhfif sannan an samu wata riwaya daga abubakar ana asim rahmatullahi alaihi yana karanta tunazzalul mala'ikatu wato ana sassaukar da mala'iku kaga mun samu riwayat guda uku kenan yunazzilu inda da kake ganin sa wato ainihin malaman da suka karanta sune Nafi' Asim Kisa'i Hamza da Ibnu Amir su suke karantawa yadda ka gansa haka yunazzilu sannan yunzilu Ibn Kasir da Abu Am sannan tunazzalu wato riwaya wata daga Abubakar abin nan abubakar daga asim yana karanta ta haka to menene ake nufi da arro ainihin azancen malamai malamai sun fassar arruhi ƙarƙashin wannan aya a fasarsari da dama na farko aka ce annubowa abinda ake nufi da ainihin arro a wannan wurin wato shi ne annabci saboda ruhi yana iya ɗaukan ainihin rai wa na anir roh ƙulin roh min amri rabbi sannan ar yana ɗaukan ainihin mala'ika nazala bihi ruhul amin amma anan wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina can kuma wani abin abu ne daban don haka fassara ta farko suka ce ar-ruh anan abinda ake nufi da shi mala'ika zance na biyu aka ce ar a nan, ma'anan shi al'am Allah yana saukar da wani al'amari daga gare shi zance na uku aka ce ar ma'anansa anan ar-rahma Allah subhanahu wata'ala yana saukar da wata rahama daga gare ta. zance na hudu da aka samu daga Imam Hassan al-Basri da Qatada suka ce arwahul khalq abinda ake nufi da ruhi anan wato shine rayukan bayi zance na biyar wanda aka samu daga Imam Mujahid radiyallahu an yace innahu la yanzilu malakun illa wa ma'ahu ruh babu wani mala'ika wanda ke saukowa face tattare da shi akwai ruhi wato rai kenan kaga zancensa ya so yayi kamar zancen Imam al-Hasan da kuma Qatada zance na abin nan Abdurrahman bin Aslam bin Zaid radiyallahu an yace abin da ake nufi da ruhi a nan shine al-Qur'ani kenan yunazzilu al-mala'ikata bil Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yana sassaukar da mala'iku da Qur'ani zance na ƙarshe wanda aka samu daga Imam Qatada a wani kaulin wato shine al-wahyu kuma duk kusan rankata kafin malaman tafsiri mafi yawanci sun tafi akan cewa abin da ake nufi da ruhi a nan wato shi shine alwahayo wahayin da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa duk wani da ya zaɓa daga cikin manzanninsa don haka ma'anar sai ta zama yunazilul mala'ikata bil wahayi Allah subhanahu wata'ala yana sassaukar da mala'ikunsa da wahayi menene dalilin ku suka ce idan ka koma tun cikin shura Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa kadhalika auhayna ilaika ruhan min amrina wato haka muka yi maka wahayi daga wani wahayi daga al'amarinmu. mu ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina mun sanya wahayin nan ya kasance wani haske ne wanda muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayanmu. don haka wahayi shine ake nufi da arruhu a wannan aya alaman ya sha wato akan wanda Allah subhanahu wata'ala ya so saboda kamar da na sha bayani An nafta, ba wai nema ake babare a ce an yi takarawa ne ya kasawa ne a'a Allah subhanahu wata'ala kan zaɓi wanda ya so ne daga cikin mutanen wannan lokaci sannan duk mutumin da ka ga, Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da annabta to shi ne fiyayyen zamaninsa a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bisa ra'ubihi bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunzila Allah min fadlihi alamar ya yasha'u min ibad Allah yana saukar da wahayinsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa can kuma suna cewa abin nan Allah ya ce Allahu a'lamu haisu ya yaj'alu risalat wato Allah shi ne mafi sani subhanahu ta'ala inda yake ajiye ainihin annabtinsa wani zubin kuma ka ya ce Allahu ya safi minar mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allaha sami'un basir Allah subhanahu ta'ala yakan zaɓi wanda ya so daga cikin bayinsa mutane ya bashi annabta haka kuma yakan zaɓi wanda ya so daga cikin bayinsa mala'iku ya fifita wanda ya ga dama don haka alamar ya sha'u min ibadihi a nan kan wanda Allah subhanahu Ta'ala ya so daga cikin bayansa, abinda yake cewa da shi an anziru wato ainihin ku gargaɗi mutane cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni a don haka ku ji tsorona idan ka koma a cikin irabi malamai suka ce an anziru wato a nan badal ne na alamar ya sha wato asalin magana yunazzilul mala'ikata bin ruhi min amrihi an anziru ko ala an anziru ko alal inzar a don haka badali ne na ainihin alaman ya sha'o min ibadi ko kuma ka ce atfu bayan domin kullu ma sahha an yi oraba badalan sahha an yi oraba atfa bayan ƙa'ida ta larabci duk abin da za ka iya irabin shi badal za ka iya yin irabin shi atfu bayan sai dai a mawaƙif a wurare guda biyu wanda yake ba ainihin karatu larabci muke ba a don haka duk mutumin da kaga Allah subhanahu ta'ala ya bashi annabta ya aiko sa ne fiyayyen mutanensa a wannan zamani na خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما Allah SubhanaHu wa ta'ala. yana so ya tabbatar musu da cewa shi ne wanda yake da komai da kowa kamar yadda yake aiko mala'iku waɗanda yake jinsinsu daban da mutane amma zai aiko manzo cikin mala'iku zuwa ga manzo cikin mutane to kuma shi ne ainihin yake da halittar sama da ƙasa khalaqas samawati wal arda bil haqq Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya. alhak mun sha bayani a baya malamai suka ce bil Allah ya halicce su da adalci da ma'auni domin kowanne a sakan ya masa abin da ya aikata walillahi ma fi samawati wa ma fil ard li yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna an san sammai da ƙasa domin kowa ya aikata abin da ya ga dama domin za a sakan ya masa da abin da ya aikata ra alqiyama don haka Allah shi ne ya halitti sammai da ƙasa da gaskiya subhanahu wa ta'ala ta'ala amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka daga abin da suke taron ya shi da shi a cikin bauta idan ka koma ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma da gumakan ni gatawa halittan ku kawo safu in kuna iyawa hadha khalqullah fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni waɗannan su ne halittun Allah subhanahu ta'ala) ku nuna mani abinda wasu koma bayansa suka halitta babu shi in ka koma wani wuri afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun shin wanda yake halitta zai yi daidai da wanda baya halitta amsa ita ce a'a wani wuri idan ka koma qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min duni la, aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal ya'du adh-dhalimuna ba'dhuhum ba'dan illa ghurura wato da su da abin da suke bauta gaba daya Allah subhanahu ta'ala ce shine ya halicce su kuma shine zai sakanya masu ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u la wa in yaslubuhum addubabu la yastanqidhuhu min dawf at-talib da su da abin da suke hadawa suna bauta Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce su gaba daya shi yasa wani zubin zaka ji ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا lillahi andadan wa وأنتم تعلمون kar ku yadda ku sanya ma Allah subhanahu ta’ala kishiyoya in har kun kasance kun sa abin da kuke yi shi yasa wani zubin zaka ji ya ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata idan da a ce akwai wani abin bauta tare da Allah subhanahu ta’ala to da sama da ƙasa gaba ɗaya sun gurɓace da sun lalace gaba ɗaya قل لو كان ya آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا subhanahu wa ta'ala amma na uluwan kabira dan haka Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce su da gaskiya ya kuma tsarkaka daga dukkanin irin abin da su suke ƙoƙarin haɗa Allah da wani a cikin bauta in ka koma wasu ayoyin zaka ga Allah subhanahu ta'ala yana faɗin ba ma sama ba ba ma ƙasa ba hatta mutuwa shine ya halicce ta tabarakallazi bi yadihi al wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا في أهل التموتوا في أهل الترعيوا دومين يجرباكو يغا أتكين كوانين زي في كاون أيت إن كدن هاو سمكتن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده آه، ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره Allah shi ya halicci komai da kowa ya kuma sanya komai da komai duk abin da kaga yana faruwa da sanin Allah ne da yaddansa, da sonsa da nufinsa da ikonsa ba wani abu da zai faru a doron duniya wanda yake ba da ilimin Allah subhanahu ta'ala ba yanzu kai nan kaga baka gidanka ni ma ban gidana yanzu akwai abin da zai iya faruwa Ƙila ko na so ko ban so ba ko na yadda ko ban yadda ba zai faru kuma abin da zai faru yanzu misali in ba a ce min ya faru ba tun daban nan ba zan iya sanin ya faru ba sai wannan iya zuwa nema na ba na nan Ya wani ya zo baka nan misali ana fahimta inda ba za a gaya min ba ba ni da Allah misro ban san ya zo ba to shi mulkin Allah subhanahu ala ba haka bane ba wani abu da zai faru a doron duniyan nan wanda za a ce wai ya sukuce Allah subhanahu ta'ala bai san da akwai shi babu shi shi yasa yace la ta'khudhuhu sinatun wala naw gangadi bai kama Allah subhanahu ta'ala bari a ce yayi bacci babu ya tabbata a cikin muslim rahimahullah inna Allah ta'ala la yanam wala yanbaghi lahu an yanam Allah subhanahu ta'ala baya bacci bai ma kyautu ga Allah ya bacci ba a don haka khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shi ya halitti sammai da ƙasa da gaskiya ta'ala amma yushrikun don haka Allah ya tsarkaka daga dukkanin abin da suke haɗa shi da shi cikin bauta khalaqal insana khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da nuna girman mulkin sa da ikon sa yace khalaqal insana Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitti mutum min nutufatin daga ƙwayar halittar ruwa na ɗa namiji. Shi sa idan ka koma wani wurin za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin wato yadda aka sami mutum. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء min يخرج من بين الصلب والترائب wannan ruwan da aka halitti ɗan adam da shi yana fitowa ne daga wato ƙirjin mata da kuma tsakon maza in ka koma can abinda Allah yake mana bayani kenan wannan ruwa na halitta wanda aka halicce ne daga gare sa kai ma aka halicce ka daga gare sa yana fitowa ne daga ainihin kwankwasan na maza da kuma ainihin kirazan mata yakhruju min baini sulbi wata tara'ib don haka anan ne in suka yi gamayya suka haɗu to sai a samu haihuwa shi yasa ta yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira idan wannan ya kawo nasa sakon wacce ita ma ta kawo nasa sakon shikenan suka hadu suka cakude to shine sai a samu bil adama sannan kuma mataki mataki ne daga ainihin ƙwayar halitta na ruwa zaka koma ƙwayan ainihin jini yadda ka san kaman bara gurbin koko ruwan maruru misali haka mutum zai koma in ya koma ya jirkice sannan ya koma gudan tsoka daga nan ne kuma zaka ga sai ya aiko mala'ika ya fusa masa ransa a tsaga masa idanu kunne hanci baki kamar yadda wata aya ta mana bayani Allah yana cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa linubayyana lakum waɗannan su ne matakan da ɗan adam yake bi wurin halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi walaƙari kalaknar insana min sulalatin min fi sun maja'alnahu nutfatan fi ƙararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين mataki mataki zaka bar wannan matakin ka koma wancan shi sa inda kai ka san ko kai wane ne babu yadda za a yi ka dinga fafa kana girman kai kana tarawa saboda kamar da ne bayani wasu kwanuka can baya wani yana ce da wani ka san ni waye na san kamar ni ko na san ka farin sani ba ma wanda ya kai ya fi ni sanin ka kai ne wanda aka haifa aka fito da kai daga cikin rami aka tura ka cikin rami za a mai da kai cikin rami yanzu kuma kankaninka kana dauke da kazanta baka wuce wannan ba ko kana da matsayin da ya wuce wannan babu sannan abin da zai baka tsoro yadda za ka gane babu abin da ya kyautu daga ɗan adam sama da ya bi Allah subhanahu ta'ala za ka gama duk abin da za ka gama da iliminka misali da kuɗinka da sarautarka kai ko da ma tseren masallaci ne kai saboda rashi ko talauci duka wuri ɗaya za ku koma tsutsa ta yi zukuwa a kanku ana fahimta ba wani mutum wanda yake zai ce a ya tsire ma wannan ko ya guje ma wannan kaga wato daɗin al'amarin Allah kenan subhanahu wata'ala ya daidaita mutuwa tsakanin kowa da kowa ba wani mutum da za a ce saboda inda ake ana iya fansa to kullum ka ji an yi rasuwa talaka ne ko shi ko matan shi ko ɗan shi ko ƴar uwar shi dai hmm. saboda shi ba zai iya siya bai fanshi kanshi <laughs> ana fahimta da kunnan ka da ake an yi mutuwa to talaka ne misali ko nashi ko wanda ji dinke za to amma tun da abin duka tarayya ake kuma za a haɗu ɗin amma inna akramakum inda Allahi atqakum ba wai rashi bane wani bai da shi a'a sai wuya fi ka kai mai kuɗin matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala a don haka Allah ya khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun khalaqal insana min nutfa Allah subhanahu wata'ala ya halicci ainihin ɗan adam daga ƙwayar halittan ɗa wato na ruwa ruwan namiji aka halicce ta, fa idza huwa qasimun mubin sai ko gashi shi dan adam din ya wayi gari ya zama ma'abucin jayayya mai bayyanar da jayayyarsa menene ake nufi da jayayya anan malamai suka ce ko da ba mu ce ba mu yadda da mutuwa da baki ba to amma ayyukan da muke aikatawa sun nuna ba mu yarda da mutuwar ba ana ko fahimta malamai mm. ko ba mu fito mun ci a'a ba mu yarda za mu mutu ba to miyagun ayyukan da muke aikatawa sun nuna muna da shakku a cikin zukatanmu anya mutuwar za ta zo saboda in ka yarda za ka mutu za a tashe ka babu dalilin da za ka ɗauki bindiga ka tasar wa mutumin da bai ji ba bai gani ba ka harbe shi in ka yadda za ka mutu za a tashe ka za a tambaye ka babu dalilin da zai sa ka sa a yi maka farautar wani ɗan adam irinka ka yanka shi a yi maka farfesu har ma ka dinda cewa wai wai ba farfesu mafi daɗi irin irin na kayan cikin mutum a wasu shekaru a bayana ba ku labari akwai matar da su zo gidana wai tana auren wani mutum wai suna fi ke kai kin san naman da yafi kowane nama daɗi ta ce a amma dai ni ana wasu nanin kamar naman kaza ya bi. ta ce a naman kaza wane ne naman mutum shi ya fi daɗi musamman kin ga ƙafan nan ta dama wai yake nuna mata naman mutum ya fi daɗi kin ga musamman ƙafan nan ta dama na ce to shi idan ba ci ya yi ba ya aka yi ya gane cewa kafar dama ta fi daɗi ta cikin bil'adama kuma nake kuna tare a sa'atun da yanzu ya baki ishara wata ranke zai yanka ya yi farfashin to inda duka mun yadda da cewa ɗin za mu koma mu yi bayanin ayyukanmu ba yadda za a yi ɗan'uwanka irin ka mutum mai ji mai gani mai jin raɗaɗi yadda kake ji ka tasan masa ka sa wuƙa ka yanka shi wai ka ƙwaƙuli ido ka ci ko abin nan kwakwalwa ko dai wani al'amari ko kai kayan al'auran mutane maza da mata wai saboda wasu bukatu naka na duniya a don haka Allah subhanahu wata'ala yake khalaqal insana min nutfa shine ya halitti mutum daga ƙwayan halitta na ruwa na ɗa namiji fa idza huwa sai gashi shi wannan mutum qasimun ya zanto mai jayayya wato mubin ainihin mai bayyanar da jayayya idan aka ce bana ya bayyana abana ya bayyana amma malamai suka ce da bana da abana wani zubin yakan ɗauki ma'ana guda ɗaya ana fahimta menene dalilin ku suka ce wani mai iya magana yana cewa idza aba'una wa abuka uddu abana al-mufriqatu min al-i'rab abana anan shine bana wato in iyaye na da naka suka bayyana za a gane wane ne mai matsayi tsakanin nawa da naka don haka a bana da bana malamai suka ce wani zubin yakan ɗauki ma'ana ɗaya a don haka idan ka ce mubin a nan bi ma'ana bana ku sai ya zama fassaran fa'iza huwa khasimun mubin sai ga jayayyarsa bayyananna wato ta bayyana idan ko ka ce a mubin a bana ya bayyana to sai zama fa'iza huwa khasimun mubin sai gashi ainihin yana bayyanar da jayayyarsa ƙarara idan ka koma cikin nahawu wannan iza malamai suna kiranta alfujaiya wato iza ta zata? kamar yadda akfash ya faɗa da mubadi suka ce mu a wurin mu harf ne amma wasu daga cikin malamai kamar zajjaj ya ce a'a ni a na wannan zarfu zaman ne wato an halicce sa bai san yadda aka yi ba bai san daga inda yake ba kwatsam kawai lokaci guda sai gashi ya bayyana da jayayya ana hakaitowa daga Ubayyu dan khalaf an ce wata rana ya zo ya ɗauki ƙashi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye sai ya kira sunansa sai ce yanzu nan ka kalli ƙashin nan za ka riya mani cewa idan na mutu na zama tsutsa na zama turɓaya na ruɓe kana nufin ka ce Allah zai sake dawo da ni yadda nake ɗinnan yanzu aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa eh zai yi ɗin kuma zai shigar da kai wuta to ita ce ma'anar jayayyar da ake magana ya bayyanar da jayayyarsa ya kuma manta cewa kama na awwala halƙin nu'idu kamar yadda muka fari halitta ba mu koya wurin wani ba ba mu gani wurin wani ba to haka za mu sake dawo da wannan halitta ai idan da a ce akwai hankali ga kafiri misali kafin ya yi wannan tambaya sai ce to wai ni din nan waye yi ni ya aka yi aka yi ni daga ina na zo ayin kama kanka waɗannan tambayoyi kana iya samun mafita ka ba kanka ansa ana fahimta in dai baka san daga inda kake ba sannan kuma kai ba kai kai kanka ba ka kuma san akwai wanda ya yi ka ai wanda ya yi kan kuma shine zai mai ka ba zai gagara ba domin halitta duk abin da za a yi shi a karan farko ya fi wahala in ma wahalar ce akan sa. yanzu misali ka ɗauki kwamfuta in kana in kana going through misali history tarihi na kwamfuta za ka gada ai wani abu ne babba randame mai tiƙeƙe ake yinsa, aka zo ana ta minimizing ana ta taƙaita sa ana ta taƙaita sa har ya zama na wayar kama da suke hannun yanzu ta kwamfuta ce da abin da suke akwai akwai navigator akwai tiraka, akwai menene akwai waye kaga ta zama abu a hannu to nan gaba kaɗan kuma ba ma san inda za a ba ana fahimta to duka waɗannan technology ne yanzu misali kaga kama a Kaduna nan in ka duba za ga CCTV misali an san sa ko ina to daga inda aka yi abin ga aka aka yi formatting abin idan aka danna yanzu nan daga inda suke suna kallon ba ko yanke ni ba ainihin inda aka aka sa tushen ainihin CCTV din idan ana bincike yanzu misali in aka karkato da shi nan bypass za su gamu in yi zumin yana so ya ga waye ke da ce eh, malam kamis ne ne gashi nan <laughs> a nan kaduna ana fahimta gidanka yanzu misali in suna so su ganka a gidanka duk inda gidanka yake a kadunan nan za su sa za a yi zumin a ce eh, alhaji haruna ne gashi nan ga waye wancan kusa da kai ga wannan na kallo suna kallo abin ya fara aiki yanzu haka to kaga duk wanda ya waɗannan technology ɗin misali in ya zama na cewa bil'adama ne to mahalicin bil'adaman kuma yaya kake gani ana fahimta to duka waɗannan abubuwa har kullum idan bature ya kawo abu a matsayinka na musulmi za ka ɗauke shi ne ka haɗa shi da ikon Allah ka gani abin da nake nufi sai ka ce to in bature mai ƙaramin ƙarfi ya yi wannan to Allah mai baturan kuma shi nashi ai ya rubanya wannan ana fahimta na sha buga misali da misali abin ga waya kai ne kana amfani da airtel kana amfani da mtn sai zama na cewa to yanzu airtel ɗinka misali abin nan shine ainihin layinka original line ɗinka da kake abin nan bankin da shi misali mtn ɗin kana waya babu kuɗi kai tsaye yanzu idan ka zo kana iya recharging daga wannan ka san ma wannan wayan kuma kana da wannan za a ce ma kudin sun shiga ba haka bane to duka wannan yana nuna maka saurin hisabi in dai za ka zo kana waya ka kai transferin kuɗi instantly daga nan ya shiga nan kuma a ce maka ya shiga ɗin, kuma ka ci gaba da waya ba yanke ta ba to wannan yana nuna maka hisabin da Allah zai mana ya fi wannan sauyi to duka abubuwa ne da ya kamata mu dinga lura muna kallo muna dubawa da sauransu yanzu CCTV misali kai ne zaka zo ka rataya a gidanka kai tafiya ka ila ma ka tafi Abuja akwai wanda gazet din da za a iya formatin kana Abuja ma kana kallo abin da ke faruwa a gidanka ana fahimta to yanzu in aka zo sai wani ya shiga misali ya dauki wani abu a gidanka kaga ai ba kowa sai daga shi sai mara. wane ina adina a ni ban dauka ba a kai ka ɗauka ba sai aka zo aka playing gashi zai ba da lokaci da kaza da kaza da kaza shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa bi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha tunda yadda CCTV zai bada ba'asi ya ce a ga wanda ya kuma a gane ga wanda ya dauka din ba yana faruwa ba a saci mota a gane wanda ya dauka to haka za a zo da wannan littafin a dargaje shi a bude yadda za a karanta maka komai a zayyana maka shi shine mai sabon Allah zai ya ce kai wannan wani irin littafi ne wanda bai barin babba da kadan sai ya zo da shi Za ka kowa sai a saka ya mishi to duka waɗannan abubuwa mu a matsayinmu na musulmai abu ne da za mu dinga ɗaukansa muna dubawa mu ɗauko wancan sai mu ce to Allah subhanahu wata'ala abin da yake da shi fa ya haɗa ramma wannan sannan kuma in bature ya yi wannan ya nuna cewa akwai wanda yake da sama da waɗannan abubuwa amma ba kowanne daga cikin yake hankalta ba ana fahimta fa'iza huwa qasimun mubin sai gashi ɗan adam mai jayayya ne mai bayyanar da jayayyarsa bai ɓoye ta an halicce sa ana ciyar da shi ana bashi arziki amma kuma ya ƙebe Allah subhanahu ta'ala wal an'ama wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun idan aka ce an'am shine jam'u na'am dabbobin ni'ima malamai suka ce ba a ce da su an'am sai sun hada waɗancan jinsi guda takwas da Allah subhanahu wata'ala ya kawo samaniyata azwaj min ad-dan wa min almaz maz qul adh harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arham al-unthayayn نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم العنثيين amma shtamalat alaihi arhamul unsayain har zuwa ƙarshen aya ana kiran su an'am dabbobin ni'ima ma'ana in kace rago matarsa ita ce menene tinkiya in kace bunsuru sai kace me akuya in kace saniya sai kace me sa in kace raƙumi sai kace me taguwa ko kuma abin taguwa ana fahimta to waɗannan gaba ɗaya su ake kira an'am Allah subhanahu wa ta'ala yace wal an'ama da dabbobin ni'ima khalaqaha ya halitta muku ita ana fahimta babu wanda ya halitte su sai Allah subhanahu wata'ala wani wuri in ka koma yake cewa abinna wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunha wa lakum fiha manafi'u katiratun wa minha ta'kulun Allah ya halitti muku dabbobi yace lakum fiha dif a cikin dabbobin nan kuna da abin da kuke dumama jikin ku da shi aka ce dafa'a ya dumama dafa'u shine hita abin da zai dumama maka jikinka misali ana fahimta kuna da abin da zai dumama muku jiki shine rigan sanyi tufafi da sutura daga wasu dabbobin kuke samu wa manafi'u sannan kuna da wasu abubuwa na amfani wa min hata sannan daga cikin dabbobin nan kuke cin abubuwa idan ka koma daga cikin magabata akwai wani mawaki daga cikin mawakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma'ana irin wannan na cewa abinda ya tattara sifofin nan koko dabbobin nan nau'o'a guda takwas su ne ake cewa da na'am ko kuma a ce an'am yana cewa afat zatul asabi'i fal jiwa'u ila azra'a manziluha khala'u diyarun min banil hashas qafrun wa ta'fiha الروانس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء محل الاستدلال وتشين نعم وتدبو بالنعمة كما يدنا أنبتو سورا قما شانو مثالي كو أتي بسوشي كنانا دبو بي مثال تو الله سبحانه وتعالى يتشيها للتمك ولأن دبو بي دومين دا جتكين سكونا سامو أمفاني كنا سامو النونو أسامو مدارا أسامو ناما a samu ainihin dadduma da za a yi sallah sannan kuma a samu kayayyaki da za a sa dukkan waɗannan abubuwa ana samu da yawa daga cikin dabbobi ina fata muna fahimta to ayar ba mu kammala ta ba malam ya mun isharar ya ce lokaci yayi idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu gobe malam zai dan tusa mana ayan wato sai mu kai ainihin eh, abin nan ƙarshen bayani to akwai tambayoyi ko akwai tambayoyi wannan ya kamata shi da ita ne karanta shi da eh, ya gaskiya saboda yan waje ba eh sai da yan ciki to insha Allah hmm, karanta eh assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi sai da Allah malam yana son dan karin bayani ne akan wannan ayan a takaice inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a abinda wannan aya take fada aya ce daga cikin suratul nisa wato idan kuka yi nufin sakin mata mutum yana da mace yana nufin ya sake ta to kun riga kun ba masa kantaran sununun kuɗi na sadaki na kanta wa in ahadun min al-mushrik abin nan yana cewa wa min ahli al-kitab man in ta'amanu bi qintarin la yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinar yu'addi adda karshen ayan ta ko na canza ne mm. to ma'ana kanta kuɗi mai yawa idan ka ba mace kuɗi mai yawa sai kana nufin ka rabu da ita to sai aka ce falata a kuzo min hushe a karka an shi wannan sadaki da ka ba ana fahimta ta riga ta ci shi halas ta riga ta ci shi malas yadda ake cewa wa taitum ihdahunna kantaran falata akhudhu minhu shay'a atakhudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ya za ku an shi wannan sadakin bayan sashin ku sun tasan sashi ana fahimta ya zama zalunci kenan shi za al-qintar wato ainihin kudin da yake ya wuce ya wuce tunanin mai tunani kan yana cewa zuyina lillahi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantara shine qintar ne wa min ahli al-kitab man in ta'amanhu bi dinarin yu'addihi ilayhi bi qintarin يؤديه إليك wa من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما illa عليه قائم wannan shine abin da aya take nufi a takeici na'am akwai abin nan account na marayu wasu sun ce ba su ji abin nan suna bukata a sake karantawa account name din shine sabon gari al-majma'ul islami sabon gari al-majma'ul islami account number din shine 1021 5 34325 zan nana ta account number shine 1021 534325 bankin kuma shine UBA dazu an samu wasu bayan Allah ko ni Ibrahim Idris ya tura dubu ɗaya. sannan akwai wani bawan Allah mai suna Usman Abdullahi ya tura dubu biyu shi ma akwai wata baiwar Allah a Rabiya Lawal ta tura ɗari biyar muna fata Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya na sai wannan ya ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi ya ce malam shi yana so ne ya je aikin soja don taimakawa addini amma kuma shekarunsa akwai matsala shin zai iya rage shekaru ya shiga aikin soja to in ba zai samu matsala ba wurin ragewa babu laifi tun da sunnar kasar haka ne har sai Allah ya kawo mana sassauci da gyara babu laifi insha Allah na'am na'am tambayansa wannan ce assalamu alaikum malam yana tambaya ne dangane da hukuncin auren matar da take saken hotunanta a social media kamar tiktok ko kuma instagram tana yawan sa hotunanta sannan idan ya take ta eh, kamar da ke bayani dogon bayani ya yi sakin ne kamar ake nuna kamar eh, me hukuncin sakin a kan wannan abin da na okay ok wa an ce an tama su eh na alaikum Allah ya tsara malam lafiya eh, amma duk da haka na'am a mutumin da ya ga kashi da rana ya tsallake ya koma wato mutumin da ya ga kashi da daddare ya gane kashi ne ya tsallake ya koma ya taka shi da rana to shi ne ya so na'am assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi mace malam game da makwabtaka ne shi Allah ya yi ma makocin shi rasuwa a ranar da ya daidai da ɗauran auren ɗanshi sai ya zama na cewa shi ne mai ba da auren a ƙarshe dai bai samu ya je da na'izan makocin shi ba shi ne kisa don Allah malam akwai laifi a shari'a aikin da ya aikatar babu laifi ai abubuwa sukan zo wa mutum ba yadda ya tsammace su ba kun yi zaman mutunci da shi Allah ya anshe sa baka samu ka je jana'iza ba shikenan sai ka nemi kabarin sa ka je kai masa addu'a annabi yakan yi haka sallallahu alaihi wa sallam kamar da ya tabbata a cikin sahihin hadisi wata mata ta rasu kanat Kumul masjid tana share masallaci shikenan yana mai ta shuru'a, ina matan nan da take gyara masallaci ya rasulullahi ta rasu Allah azantu muni ya ba kuma kiso ba suka ce mun ga dare ne ba mu san mu saura maka abin ga yace to ku nuna mani kabarinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kabarinta ya mata addu'a dan haka babu laifi kai ma sai ka nemi kabarinka ya addu'a bai ka ta dare akwai wannan littafi da ake kallo wato littafi ne da ke karantar da kurame 'yan uwa sign language yadda muka ga malam Umar nan nayi yanzu haka da kaga yana yi turanci ne ana fahimta wannan abu da yake da turanci ne to yanzu wannan littafi muna so da Allah ko ku ko waɗanda za su ji muna son a samu wasu bayan Allah da za su ɗauki nauyi a buga shi a karantar da su da larabci saboda ga malam shu'aibu nan ɗaya daga cikin jagororin kuramin ɗalibin malam umar sau da yawa an zai mun text ma sai dai da turanci mai jin hausa wannan sa'in turanci ne to yanzu ana so a jawo su su koyi larabcin su koyi fatiha su karanti wannan ya yi containing surori ne guda hudu akwai fatiha ulhuwallahu falaki da nasi kaga guda hudu kenan to duka an yi alamomi a ciki wanda yake in ka ce kaza iya kaman kaman ka ce ne qul a'udhu bi rabbin nas to kun ga wannan abu ne wanda yake yana da mahimmanci kwarai ah, da Allah muna so ko a nan ko a waje in kuma mun ga abin zai tsawo to ina ga zamu zo mu bude gidauniya ne mu ga nawa zai kama kawai sai mu mu abin da zamu ina tunanin kila za a kai ga wannan matsayi insha Allah dan haka shine dai a takeice Allah muke roƙo ya bada abin ga na assalamu alaikum da kayan sawa sawa daga wata baiwar Allah a bawa marayu a sa a cikin addu'a Allah ya biya mata bukatu to Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya mata bukatunta lokaci ya yayi abinda muka karanta daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa abin da ya addabe mu Allah ka yi mana maganinsa. akwai wani bawan Allah yanzu da ya tura da dubu daya Kamar kiram ne aka sa sani a aka tura sannan akwai wani bawan Allah shi ma yanzu nan ya tura da dubu biyar amma sunan shi bai fito ba gaskiya amma dai an tura dubu biyar yanzu muna fata Allah ya saka masa da alkhairi kowa mu na alkhairi Allah ka biya masa Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai yau zamu saka ita addu'a garin akwai hadari kuma na ga kamar yadda ake cewa goma ta marmari goma ta abun ga ana duk ta ganin fuskokin na akwai albarka a ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين